Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanku da asuba da fatan kun wayi gari lafiya. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da Babu Yakubu Makeri sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku yau talata biyu ga watan agustan shekarar 2022 kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga babu yakubu da kanin labarai to lai shugabar majalisar wakilan amurka nancy pelosi ta isa kasar singapore a jiya litinin domin fara wata ziyarar aiki ta wuni biyu a wani rangadi zuwa nahiyar asiya da ake yadawa cewa za ta kammala shi a taiwan a jiya litinin kasar rasha ta sanar da takunkumai akan wasu 'yan siyasar birtaniya da dama da suka hada da jama'ai da kuma fitattun mutane bisa zargin su da taimakawa bata sunan kasar kana jam'iyya mai mulki a kasar senegal da kuma jam'iyyun adawa kowanensu ya yi kirarin samun nasara a jiya litinin yayin da aka fitar da sakamakon wucin gadi na zaben 'yan majalisar dokoki a ranar lahadi kanin labaran kenan Bayan labaran duniya kashi na farko za ku ji cewa a Najeriya, gwamnan jihar Bauchi ya zargi wasu jami'an tsaro da wasu masu rike da sarautun gargajiya da taimakawa masu garkuwa da mutane. Mun sani akwai jaurate-jaurate masu littafi da su masu sarauta da ake hada baki da su. Ku sani ba mun san su kuma muna kallon su. Abin da ya sa muke takatsantsan shine wayannan jami'an tsaro su ba su kawo hukunci sai sun kama. yayin da aka gudanar da bikin cika shekaru 62 da kafuwar rundunar sojojin Nijar wasu 'yan fafutuka sun fara tsokaci kan halin da dakarun ke ciki. Mu talakawa mu biya don mu ce a ba soji kayan aiki sai wani ya zamna can cikin biro yana handaman kuɗi kuma kullum sahiya 'yan ta'adda suna nan suna suna kashe munu mutane. Kamar kowace ranar Talata yau ma muna tafa da shirin tsakan mai wuya da Aliyu Mustapha Sokko take gabatarwa amma kafin nan sai ku yara zama ku sha labaran duniya kashi na farko. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya ko makeri. shugabar majalisar wakilan amurka nancy pelosi ta isa kasar singapore a jiya litinin domin fara wata ziyarar aiki ta wuni biyu a wani rangadi zuwa nahiyar asiya da ake yadawa cewa za ta kammala shi a taiwan batun da ya sa fadar white house ta sake jaddadawa beijing cewa manufofin amurka ba su canza ba kana ta yi kira ga shugabannin china kada su tada hankali da zai yi sanadin tsabon dangantakar manyan kasashen biyu john kirby mai kula da yada labaran hukumar tsaro ta kasa. ya faɗa a jiya litinin cewa fadar white house ba za ta iya tabbatar da ko pelosi tana niyyar bijirewa china ta yada zango a taiwan amma kuma ya ta cewa a matsayinta ta shugabar majalisar wakilai ita ce ke da ikon yanke hukunci akan tafiye-tafiyenta babu wani dalili da zai sa beijing ta alakanta wannan ziyara da dadadiyar manufar amurka zuwa wani tashin hankali ko kuma ta raba ta yi amfani da ita ta ƙara ƙamin ayyukan sojinta a kusa ko kuma a cikin zirin na taiwan in ji shi sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken shi ma ya jaddada kalaman na kebi yana mai cewa beijing tana sane da rawar da majalisar dokoki ke takawa a tsarin mulkin amurka a jiya litinin kasar rasha ta sanar da takunkumai akan wasu 'yan siyasar birtaniya da dama da suka hada da jama'ai da kuma fitattun mutane bisa zargin su da taimakawa bata sunan kasar ma'aikatar harkokin wajen rasha ta ce za a haramta wa 'yan birtaniya 39 shiga cikin kasar adadin da zai karu akan wasu mutane 200 'yan kasar birtaniya da moscow ta haramta musu shiga cikinta mutanen na baya-baya dai sun hada ne da shugaban jam'iyyar labour kayar stama da tsohon firaministan kasar david cameron da piers morgan mai gabatar da shirye-shiryen gidan talabijin gwamnatin birtaniya ta kasance babbar mai mara wa ukraine baya tun lokacin da rasha ta kai mata mamaya a ƙarshen watan fabrairu manyan 'yan siyasan birtaniya da dama ne da aka riga aka haramta musu shiga ƙasar rasha labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc jam'iyya mai mulki a ƙasar senegal da jam'iyyun adawa su na ikirarin samun nasara a jiya litinin yayin da aka fitar da sakamakon wucin gadi na zaɓen 'yan majalisa a ranar lahadi tsohuwar firaministan kasar aminata ture da ta jagoranci haɗakar jam'iyyu masu mulki ta sanar a kan talabijin kasar cewa jam'iyyarsu ta lashe mazaɓu 30 a cikin 46 ko shakka babu wannan na tabbatar da mu ne ke da gagarumin rinjaye a majalisar dokoki in ji ta ture ta ce gamayyar jam'iyyun na shugaban ƙasa makisal za ta ci gaba da riƙe rinjaye a majalisa ita ma babban jam'iyyar adawa ta faɗa a wata sanarwa a jiya litinin cewa ta ba wa jam'iyya mai mulki kashi a mazaɓu da dama an jima kaɗan baba yakubu zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya amma kafin nan bari mu buɗe taskar rahotanninmu daga najeriya gwamnan jihar bauchi sanata abdulkadir bala muhammad ya nuna yatsa kan wasu masu rike da sarautun gargajiya da wasu daga cikin jami'an tsaro da ke da haɗin baki don ba da mafaka ga 'yan ta'adda da kuma masu satar mutane don karɓar kuɗaɗen fansa. Gwamnan ya bayyana haka ne a garin Duguri a ci gaba da kai ziyarar jajantawa al'ummomi da aka kashe musu 'yan uwa da kuma waɗanda aka sace su. Daga Bauchi, Abdulhab Muhammad ya aiko mana da ƙarin bayani. ƙididdiga na nuni da cewa ana samun yawaitar kashe-kashen mutane da kuma sace su da 'yan bindiga ke yi a sassan jihar musamman a yankunan kananan hukumomin alkaleri ta kwalewa da kuma ningi da halin yanzu ke nuni da cewa a tsakanin watan yuni da yuli an kashe mutane fiye da goma da kuma satar mutane goma sha bakwai domin neman kuɗin fansa wanda tuni wasu mutanen 'yan uwan nasu sun biya kuɗaɗen fansa domin karɓo su a jawabinsa gwamna bala abdulkadir ya bayyana alhini game da abubuwan da ke faruwa na bakin ciki a jihar sannan ya ci gaba da cewa abin da ya kawo mu ba abu ne mai daɗi ba abubuwa suna wakana ana garkuwa da mutane a jihar bauchi har ma izgilancin da rashin kunya ana zuwa ana jefa mana wasiƙa amma na sani abubuwan da suke faruwa akwai gurɓata akwai wake-wake a cikin mu akwai wanda ake haɗa baki da su mun sani akwai jaurate-jaurate masu littafi da wayansu masu sarauta da ake hada baki da su kusa ne ba mun san su kuma muna kallon su abin da yasa muke takatan takatsantsan shine wayannan jami'an tsaro su ba su kawo hukunci sai sun kama amma yanzu na sa musu zimma dole ne mu kama ba za mu bar mutane shugabanni da aka ba su hakkin jagoranci na sarauta ko kowane iri ne su ajiye 'yan kwanta-kwanta a bayan duwatsun a cikin sauranmu suna kai musu abinci ba shekaran jiya aka kama labari akwai wanda suke nika dawa da gero suna kai ma 'yan kwanta-kwanta a bayan gari akwai jami'an tsaro ma da suka fara mika wuya su ma an haɗa baki da su ko ba haka ba saboda haka mun roƙi kwamishina da birgir kwamanda a canja mana wayansu da suke nan daga bisani kuma na ji ta bakin wasu daga cikin al'ummomin da aka kashe musu yan uwansu ko sace su. na Ahmad Usman Jarman Yalo former kansula akwai wani dan uwana wanda ya sai da gidansa da ƴaƴansa sun kai goma sha biyar ya sai da gida ya biya kuɗi kana sun kai kana noma kawai sai ka ga mutane sun zo sun kewaye ka dauke ka kai ka jeje su ajiye ka sai iyayenku sun zo an ba su kuɗi. kamar ku a nan duguri menene zaka ce ya faru. eh abin da ya faru shine shi dai yana zaune da iyalansa da kuma yaransa da dabbobinsa suka shigo da daddare suka harbe shi sojoji suka kashe shi kuma suka ebi sauran yaran shugaban karamin hukumar ningi mahmuda tabla ya ce masu satar mutanen sun ɗauke wani ɗan ƙabilar ibo matarsa da jinjiri da kuma ƙaninsa sai dai kuma daga baya sun sako matar da jinjirin nata akwai lafin ciyawa an kidnapping mutum uku kwana uku da suka wuce amma an zo mutum biyu dogon ruwan an kama mutum daya eh. wannan shine abin da yake ba matar da dindirin yaron an je shi kuma yaron shine suka rike shi suke mandin kudi ta miliyan ba su kira komai tukun a kai ba da alaji alwan dan kasuwa da sun wato da dogon ruwa mun sa jami'an tsaro su je kafin na cikin jeji suka shiga jejin nan ba karami ne. Abdullahi Muhammad Mura Amurka daga Bauchi a Najeriya. A gaida Abdulhab Muhammad da wannan rahoton ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC ga Baba yakub ya da labaran duniya kashi na biyu. Gwamna Andy Bashir ya faɗa a jiya Litinin cewa ambaliya da aka samu sakamakon ruwan sama kamar da bakin kwarya a gabashin jihar Kentucky ta hallaka akalla mutane 35 ciki har da yara hudu yayin da ake kashe ni cewa akwai mummunan yanayi da ya tunkaro yankin bishar da ya ce yana sa ran adadin waɗanda suka mutum zai karu ya tabbatar da ƙarin mutuwar mutane biyar a bayanin halin da ake ciki a jiya da rana bayan wasu talatin da ya tabbatar da su da safiyar jiya litinin hukumomi na ci gaba da aikin ceto mazauna yankin tare da ba dubban mutane abinci da matsugunai da ambaliya raba su da muhallansu hukumar hasashen yanayi ta ƙasa ta ce akwai ƙarin yayyafi da ruwan sama mai yawa da za a samu ya zuwa yau talata ruwan saman ka iya kawo cikas ga aikin ceto da kuma tsamo mutane Bishiyar da ya ayyana dokar ta ɓaci a makon da ya gabata ya faɗa a ƙarshen mako cewa ta yiwu hukumomi su ci gaba da aikin neman gawarwaki har zuwa mako guda yayin da rukunin ma'aikatan suka shiga yankunan karkara a ƙarshe a jiya litinin babban sakataren majalisar ɗinkin duniya ya yi kashedi a wurin fara wani taron dakile yaduwar makaman nukuliya cewa haɗarin yawaitar makaman nukuliya na ƙaruwa yayin da yunkurin hana bazuwarsa yake yin rauni a yau bil'adama ba sa fahimta kana ba su gane irin hadari da ke tattare da yaduwar makaman nukuliya in ji antonio guterres yana faɗa a wurin buɗe taron nan da ke sanya ido a kan yarjejeniyar dakile yawaitar makaman nukuliya ya yi kashedi cewa ana kokawa a game da makaman nukuliya kama daga gabas da tsakiya zuwa yankin ruwan koriya da ma mamayar da rasha ta kai wa ukraine ya ce akwai kimanin makaman nukuliya dubu goma sha uku da ke hannun mutane a faɗin duniya guterres ya ce a ranar shida ga wannan watan agusta zai halarci bukin zagayowar ranar hiroshima a kasar japan birnin da amurka ta fara jefa makamin kare dangi na atomic shekaru 77 da suka gabata a kokarin kawo ƙarshen yakin. A gaida Baba Yakub Makeri da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. A jiya Litinin ɗaya ga watan Agusta, rundunar sojojin jamhuriyar Nijar ta cika shekaru 62 da kafuwarta. Hukumomin kasar sun bayyana shirin ƙara yawan dakarun kasar. daga dubu talatin da uku zuwa dubu hamsin kafin nan da shekarar dubu biyu da ashirin da biyar a matsayin wani bangare na karfafa matakan yaƙi da ƙungiyoyin ta'addancin da suka addabi yankin yammacin afirka wakilin murya amurka a yamai sulamu mini barma ya aiko mana ƙarin bayani wani bikin musamman da ya gudana a barikin sojan da ake kira kan gamo da ke nan birnin yamai ne aka yi shagulgulan tunawa da ranar zagayowar kafuwar rundunar sojojin niger wato force zarme nigerian fana a takaice wannan ya kasance wani lokacin bitar ayyukan da dakarun tsaron kasar suka gudanar a tsawon shekaru 62 da nufin kara jan ɗamara musamman a wannan lokaci na lalacewar sha'anin tsaro bayan da ya yi tunatarwa kan dokar da ta kafa wannan runduna da kuma irin jan aikin da ta gudanar a tsawon shekaru 62 ministan tsaron ƙasa alkasum indatu ya bayyana shirin da hukumomi suka sa gaba da nufin tunkarar kalubalen da ke neman zama ruwan dare a kasashen yammacin afirka ya ce a washe garin kafurta rundunar mayakan nishar ta fara aiki ne da dakaru 818 kawai cikinsu hafsoshi shida da kananan hafsoshi 36 da kuratan sojoji 776 yayin da a yau ake da sojoji 33 kuma a cewarsa gwamnatin nishar na hangen kara yawan waɗannan askarawa zuwa dubu hamsin kafin nan da shekarar 2025 watakila ma su kai dubu ɗari a shekarar 2030 dukkan manyan kwamandojin soja sun hallara a wurin wannan biki na karrama dakarun tsaro haka kuma an gayyato jama'a a wannan haɗuwa da a ɗaya ɓangare ta kasance wata dama ta gudanar da ayyukan da shan itace ni ce ajiya fati madam salai da soji yana wahala babu kayan aiki ita yanzu alhamdulillah sun samu shugabanni masu iya yaki kun suka samu kayan yaki suna yaka 'yan ta'adda alhamdulillah rabbil alamina yau da an ce ta'adda ga sunan inda suke duk inda suke sojin niger muna da jiragen sama suna gane su muna da sozawa na kasa ko ina suka shigi suna gane su abinda suka yi kasashen ga na sahel allah ɗaya ga iya biya su tunda sojan Nijar suna cikin waɗanda sun ka kare Sahel. Su ne Mali, suna nan Nijar, suna ga kama ma Burkina, suna ga kama ma Benin, suna ga kama ma Najeriya. ganin yadda sojojin Nijar ke tsayin daka a kowace rana don tabbatar da tsaro a kasar da akasarin makwabtanta ke fama da ƙungiyoyin ta'addanci da na 'yan bindiga ya sa jami'an fafutukar da suka halarci bikin ranar ta rundunar sojoji irin su isa garba na turnon lafash jan hankula akan maganar kyautata yanayin rayuwar illahirin jami'an tsaro mu talakawa mu biya lanho don mu ce a ba soja kayan aiki sai wani ya zamna can cikin biro yana handaman kuɗi kuma kullum sahiya 'yan ta'adda suna nan suna kashe mun mutane a jihohi ma an yi hidimomin tunawa da ranar zagayewar kafuwar rundunar ta force army nigerian wacce ke ci gaba da samun jinjina saboda nasarorin da dakarunta ke samu sule mummuni barma muyar amurka daga yamai a jamhuriyar niger a gaida sule mummuni barma kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin washington dc akan mitoci 1625 da kuma 31 a jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron matashar ta BOA Africa akan mita 200.5 baya ga haka a yaushe ake so za a iya zuwa shafinmu na intanet a boahausa.com yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Saka mai wuya. Magana adalci muke wani adalci ake da jama'a jihar Kano. Allah ba kare makarantun nan ka koje makarantun nan ya wuri. ba mu da yan kwangila ya wuri ba mu da yan kwangila su an ba su kuke kitan kuke da abin wallahi tallahi inda ake ce tsarin aka yi na adalci wallahi babu dalilin zai sa ai barin jam'iyya muka biyo don a shi adalci don muna tsammanin shugaban kasa adali ne bai kamata gaskiya ne amma miyagun da ke kewaye da shi su suka ba bata tafiya kamar wani kungiyar alarwa wata an mai kungiyar alarwa kun kungiyar alarwa kun ko ashe ɗannun alarwa kun ko ana ma'azin kamar lahiya Jama'a barkan da wannan lokaci barka da saduwar mu da kowa a wani sabon shirin tsaka mai wuya. Yau muke kammala muhawarar da muka yi makonni muna ji game da dambarwar siyasar jihar Kebbi kuma yau ɗaya daga cikin manyan batutun da za mu taɓo shine me yasa ministan shari'a na Najeriya Abubakar Cika Malami da hadarin sa na tsayawa takarar gwamna ya taso sosai amma kuma sai daga baya zo ya janye me yasa janye din ne wannan na daga cikin abubuwan da za mu ji a wannan kashi na kashi na muhawarar da muhammadu nasir shira mana dangane da siyasa ta kyabi tsakanin sani zauro da abdullahi lambam to ga su su kammala mu da wannan muhawara din eh, takarar gona mutane da sun san ministan shari'a yana da ra'ayi da tsayawa takarar gona kwatsam sai aka ji to ya jaye daga tsayawa wannan takara din ko bari da ka dauko bari hada ma mhm. wanda an ka tsaye takarar gona shi minista eh, da an ka ce za a tsaye sai takarar gona shi yan yuti mhm. daga baya jam'iyyar apc ta kaba ya kamata minista ya tsaya sai ya kasance an ka gama nut da allah shi jaya ma minista an ka jaya ma minista ya jaya ma minista cikin ruwan sanyi tsakanin minista da nasu nut ubangiji da iko da shi dan san tsakanin wasu kai sun ka zai can a minista ya dawo da kai ne ba wanda ya anshe mai minista ya yi kare anshe mai takarkon nan wallahi shi minista da kai ne ce yan yuti tun da kai min da ni roƙe ka an sami ga kuɗi eh, na mai sama ma takarka shi kuma yan yuti wa shi da dala ji Allah shi shi minista shi ya biya mu yan yuti kuɗin takara na gwamna ana ce an shi mai hankali kaga ba an shi hankali ba shi to da APC jihar ga shi ya rike ta har ta tsayi ta tsayi shi minista shi ya rike APC har ta tsayi jihar kai da ta yi dikata Allah da iko dai bai bashi gwanda ba mu mun ka taru mazaɓin mun ka taimu ta yake don Allah don ba mu lawa gwanda da nakan don Allah shi hankuri ana ana roƙo Allah Allah da iko ne shi bashi abin da ya gwanna Allah da iko ne ya ba minista abin da ya gwanna abin da aka rage ya talatin shi duk kashi ne suke inji Allah kuma da ya rike ministan da fatanin mu da Allah duk abin da aka ji aka biya yi da alheri to kaga wannan yan ka ce an shi mai zaɓen sa an shi mai takar gwani an ba yan yuti wannan karya ce kuma wanda ya kaɗan mulaci ne. so yanzu kenan an nuna takarar da shi minista. to alhaji abdullahi ita tambaya ka alhaji abdullahi yana tambaya. so a yi lokacin da aka yi zaɓen ƙananan hukumomi zaɓen da minista ya je kuri'a ya faɗa mana kuri'a nawa aka samu nawa aka kwana biyu aka yi mutane da mata da dattijai da matasa a cikin garin birnin kamina kewaye da suka ce ba a ɗaukar kuri'a nan sai an kiraya gudun kan a ji kunya cewa an waɗi zaɓen nan sai da aka gwada ƙarfi aka ɗauki a na aka mai mu 'yan sanda a faɗa mana inda aka zanna aka yi zaɓe tsakani da Allah aka cira su ina so isan ina da ina ne. Wanda Madalla to kaga kaga irin waka irin waka irin waka ita nika so. Ita da ake shirin a yi. Irin waka ita nika so. Irin waka ita nika so. To saurare to Alhaji Abdullahi sai ka faɗa mana gaskiya. Sai ka saurare sai ka saurare Alhaji Sani Alhaji Sani ci gaba. To shi minista wanda ya ce an boye akwati ta yi ni dai bin nika binike ni audu lamba audu lamba ka zaka ta ka gani ba za yi wani ka gani ka gani ka zaka ta saurara ka ji ah subhanallah ina so ka ji saurara sabbe ne kuri'ar da an ka ce an ji eh, mazaɓar su minista mhm. an rike ta cewa kaka ce ruwa a mazaɓar minista ruwa guda ta ko biyu ko uku wannan mazaɓar da ka sani ta minista nan kabir tanimu yake ka san kabir tanimu na san shi dan jefe tv na mm. kabir tanimu kuma duk abin da ka tona ma minista asiri kabir tanimu bai shirbe bai na ko bai shiga ne to tare suke lawan galawa na wanga lawa na saboda kaga duk wanda ya ce zai ci mu minista mutunci cikin mazaɓa su kabir tanimu ƙarya shi kai waɗanda ba su son kabir tanimu ne sun ka ce don bari su kada minista don ka binta ni mai ji ciwo. Ruwa guda ka hana cin zaɓen lawan wannan. Ruwa nawa aka yi ana rike da akwati. Ruwa nawa ka cin zaɓe. Ruwa nawa guda. Ruwa nawa gare mu. Ruwa nawa gare mu. A gina ya mana mutu ko nawa aka samu. Eh? Eh? Wannan muka samu. Wani abin da aka gare mu ko mu sha ko mu sha gare mu. Babu inda ba a ci zaɓe ba. Ko mu sha zaɓe ba inda ba a ci zaɓe ba. Me yasa ba a kira ruwa sai an kai wuri 'yan sanda. Saurara ka ji. Shin ruwan na ɗaya aka kai wurin 'yan sanda ko ko doron wuna. A to me ya hujjar kai su? A can duru muna. Ran da Allah da iko da ya san kafin ina siyasa kafin ina ne. Ran da Allah ya yi ka tsakaninka da Allah ka taba ji an kashe mu zauro. Duk siyasa ta kai. Duk siyasa ta kai. Muna da labari. to a faɗa min kuɗin ruwan da an kaci mun mun rigin. Ah, kai da ke kai da ke zauro kai gaba da ka ni yanzu ƙuri'an ya wuri dole ka tambaye ni. Ba wanda ka rubuta tsaron wani kai dai kun dai wani ku dai hungi <laughs> al'adulama mu yi abu ne na gaskiya minista minista wai ka minista ko gaje ka bi ana kasai bale bale ga yanzu ga bale bale bale ruwa te ko gaje ka bi. Amma kamar kamar da Abdullahi ya ce social media ta yi ta nuna cewa an kada minista a rohon amma kuma daga baya aka to aka ce ya ce zaɓe. To ka ba a gani shi saurara ka ji. baka taba ji an ce an kada buhari ruwa ba baka taba ji haka nan ba ai duk inda suke tare kada ta da hasili idan hafada ai magana ta yafa a magana adalci muke wani adalci ake yi jama'a jihar Kabi lokacin da ishirin da daya an yi adalci an yi adalci an yi adalci a wata mana ayyukan aka ake na alheri lokacin da ishirin da biyar aikin alheri ke sa mutane su Allah makarantun nan kako da makarantin nan ya wuri kada bi aika da an samu kantin ya wuri ba mu da yan kwangila ya wuri ba mu da yan kwangila zuru an ba su Kuke kiɗin kuke abin. Alhaji Abdullahi kamar eh. aikin hanya da yin aikin makarantar ne sauran ayyuka aikin siyasa ne. Zu Alhaji Abdullahi kamar yadda Alhaji Sani Zauro ya ce za su bi Aliyu su bashi haƙuri shi dawo kuma ya tabbata zai dawo. To idan har Aliyu an sha haƙuri nasu ya dawo ku da kuka bi shi ko kuma kuka fara taya kafin shi kuma ku da tare da shi ya za ku kalli wannan lamarin zai kasance. Wallahi tallahi inda a ce tsarin aka yi na adalci kamar yadda ce maka abin da aka yi a zamfara. lillahi babu dalilin zai sa ai barin jam'iyya muka biyo don a shi adalci don muna tsammanin shugaban kasa adali ne mai kamata gaskiya ne amma miyagun da ke kewaye da shi su suka bata tafiyar kamar da kuma jiyar Alaruwa, ko da kuma ko kuɗi ina so a faɗa min dokar Najeriya

ko ka ɗauki na ƙwarai ko ka ɗauki mugu kuɗi za a baka. To shari'a ya ba da dama a yi amfani da kuɗi wurin zaɓen delegate. To kai me yasa ka kuma PPP? n'o an ka baka? A ka taɓa yin akwai ya ne ko ɗan wane ne. <laughs> Ko ɗan wane a Najeriya. Audu lamba ba ka taɓa yin tsari hako ba. Audu lamba ba ka taɓa yin tsari hako ba. don adalci inda duk aka ce ka abuwa sai da ba kai da sai inda shi don ka sai ko akwai ba zai yi in kuma ka san akwai wanda aka wakilta ya kai kuɗi ga lamba ina so in sa kowa ne hadu lamba ta da kai muka da alama da alhaji kuma Allah bai taba sa na samu Alhaji Abdullahi ga alama dai har yanzu ta kaddama ga ba ba cimma matsaya za a yi ba saboda kai Alhaji Abdullahi ba za ka yarda da abin da Sani ke faɗa ba shi kuma Sani ba zai yarda da abin da yake faɗa da ake son yi ne magana siyasa ta muka ba magana mulki ba magana siyasa ne ce magana siyasa ba, ne da kuma magana mulki in yayi gaba ya ba ne bai magana ni ina magana ni wallahi bai magana ni bai magana mulki ba siyasa a shirye adalci mu dai mun mushiyar da ainihi dalilin da kai kakkamanta alayyar na gidanmu na zamu mai sai APC kuma zai koma APC TV za ta zai da kwatin TV zai da kwatin TV ille kan zaman. Bunde rafu bunde rafu ya yi nisa da kasa. Allah sani. Ah Allah. Ai bunde rafu mai ana kada shi a ɗaya a ɗaya ciwon lala. Bunde rafu mai ana kada shi da ruwa ɗaya ciwon lala. A'a bunde rafu ya yi nisa da kasa. wannan riba da aka yi da wani riba ta hawa kun ji amanar sa kun yaudare shi kun yi amfani da shi ya bakku har abada in Allah ya da zamu tafiya na inda an zama ka zai ko an zama an zama ka insha Allah da albarka ne muna amsa bin mu kun da yadi To jama'a duka duka na Allah ya kama ƙarshen wannan muhawarar da muka yi kwanaki muna ji ana yi game da batun siyasar Kebbi tun bayan da tsohon gwamnan jihar Kebbi din Adamu Aliru ya tattara nasa ya nasa ya bar APC ya koma cikin PDP. mutane da kuka ji suna wannan ya yaɗin alhaji sani zauro zannan gwandu da kuma abdullahi lamba dan masani a wuri abokan juna ne abokan siyasa ne kuma ba wannan ne haɗo su ta farko a wannan dandali na tsaka mai ba kamar yadda ku ji in kuna bai da wannan tattaunawa din kuma ba masu hairan watakila wannan ce ta ƙarshe ma amma da yanzu muna musu godiya da suka ɗauki lokaci suka yi mana duk wannan bayanai da muka sha a wannan kwanaki din muna kuma godiya sosai ga shi wakilin manajohin sakwata da kebe muhammadu nasir da ya haɗo kawunan su wuri guda aka yi wannan muhawara din a madadin su duka aliyu mustapha sakwata ne a washington jama'a assalamu alaikum to madalla a gaida aliyu mustapha sokoto yanzu kuma sai labarai amma a takaice to baballe a takaice shugabar majalisar wakilan amurka nancy pelosi ta isa kasar singapore a jiya litinin domin fara wata ziyarar aiki ta wuni biyu a wani rangadi zuwa nahiyar asiya da ake yadawa cewa za ta kammala shi a taiwan batun da ya sa fadar white house ta sake jaddadawa wa beijing cewa manufofin amurka ba su canza ba kana ta yi kira ga shugabannin china kada su tada hankali da zai yi sanadin tsabon dangantakar manyan kasashen biyu john kirby mai kula da yada labaran hukumar tsaro ta kasa. ya faɗa a jiya litinin cewa fadar white house ba za ta iya tabbatar da ko pelosi tana niyyar bijirewa china ta yada zango a taiwan amma kuma ya nana ta cewa a matsayinta ta shugabar majalisar wakilai ita ce ke da ikon yanke hukunci akan tafiye-tafiyenta a jiya litinin kasar rasha ta sanar da takunkumai akan wasu 'yan siyasar birtaniya da dama da suka hada da jama'ai da kuma fitattun mutane bisa zargin su da taimakawa bata sunan kasar ma'aikatar harkokin wajen rasha ta ce za a haramta wa 'yan birtaniya 39 shiga cikin kasar adadin da zai karu akan wasu mutane 200 'yan kasar birtaniya da moscow ta haramta musu shiga cikin ta. mutanen na baya-baya dai sun hada ne da shugaban jam'iyyar labour kayar stama da tsohon firaministan kasar david cameron da pierce morgan mai gabatar da shirye-shiryen gidan talabijin a ƙarshe jam'iyya mai mulki a ƙasar senegal da jam'iyyun adawa su na ikirarin samun nasara a jiya litinin yayin da aka fitar da sakamakon wucin gadi na zaɓen 'yan majalisa a ranar lahadi tsohuwar firaministan kasar aminata ture da ta jagoranci haɗakar jam'iyyu masu mulki ta sanar a kan talabijin ƙasar cewa jam'iyyarsu ta lashe mazaɓu talatin a cikin arba'in da shida ko shakka babu wannan na tabbatar da mu ne ke da gagarumin rinjayi a majalisar dokoki in ji ta To masu sauraro da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci, amma idan Allah ya kai mu an jima da hantsi da misalin karfe takwas agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi, wato karfe bakwai kenan agogon GMT da Ghana za ku ji mu da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Baba Yakub Magyari da ya taya na gabatarwa sai kuma Jumbe Hamza da ya daidaita mana sauti kuma ya bada umarni da ma injiniyan mu na yanzu Muhammad Hafiz Baballe ke sallama da ku daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC.